الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين sai dai wanda ya satar ji a sama a ɓoye wani tauraro mai haske zai dirkake shi ya ƙona shi